ƙarairayin da mata suka fiye yi guda hudu na farko ba ni da saurayi wallahi ai samari ne wallahi haka suke ga baki ɗaya halin su ba zai yi gazu yake yarinya kamar ta kace ba ta da samari ba tana maka tayi ko dai tana maka tai ka shigo ne ko kuma tana gaya maka ɗin samarin da take kula fa yanzu ba fa na aure ne. na biyu ta ce maka ga nan nan da minti biyar ko uku zan fito to idan suka gaya maka haka kada ka yadda ka jira nan da minti ashirin sai ta gama kwalliya ga su da cin lokaci na uku ku samu ɗan misunderstanding kaɗan sai da ce maka ba komai ba komai wallahi da komai ba wai ba komai bane da gaske so take ka binciko ka ji me ke faruwa ka rarrashe ta kawai ci ne ko kuma in ce gatse ne aka yi maka na hudu ta tsaya maka a gaban durowa kaya fi kala ashirin ta ce maka ta rasa kayan da ta saka yau to kar ka zake ka ce mata ki ɗauko wancan ki ɗauko wancan tana da zaɓi a ranta ko wanda take tunanin sakawa bata kwantar da hankali akan shi bane tsayawa ya kamata ka ɗauke mata wanda take tunani yayi kyau ka ɗauko shi ka dinga yaban kayan ka ce yayi kyau saboda in ba haka ba ta bata maka lokaci a wajen ku awa ɗaya kuna neman kayan sawa na gaba ta fito tana ma complaint na cewa ai ni yanzu wallahi girma ya kama na tsufa ba mu ake yayi ba kai kuma ka biye mata ka ce aikin tsufa ina ba haka take so ta ji ba compliment take so a bata yawancin mata ba sa son girma idan kai ne a wannan sai ka ce mata aha ba nawa kike baki? ɗaya sai ka ce kika yanke wa ƙasa zufiya. ga kinan kyakkyawa ga kinan kaza ka yabe ta kai mata soyayya na gaba ta kawo maka sa da ita da ƙawayenta ta buɗe baki tana cewa ai wancan duk tafi min kyau ita ta cinye hoton kai kuma garin kini bibi ka buɗe baki ka ce a ai wancan tafi kiko ai kana rufe bakinka daga ranar gani za ta son wannan yarinya kake yi gani take so take yarinya ta mata sinacin ko me za ka yi ba yadda ba amma in dai ka iya kalamanka za ka iya barin zance kwashe shi wanne ne a cikinsu ba gaskiya ba sai da kawai dama wannan ne tinubu cap ɗija wannan da bebi wannan mutumin da ya fi haura wata uku a raye amma shi ne fura da karar shugaban ƙasa a kai asirin wakan ruhi asirin ka wani wuri ni asiri na kan ruhe koyan wani to asirin mi ya ruhe garba ba ta ta ni kai ba ba mai ta ni kai kan ni za ki fata zama na duniya ko ni ba ni ka ga sata ba kai kace kai ba kai fartaki ba kai shiga kuma ba kai yau ka yi abin wadi eh yanga yanga yau ka yi abin wadi abin wadi abin wadi ka na san ba ka kawai matsa maka ashe dai goga nake su ni ba karabi nake ji dan yaro nake kunnin da ce ka baka tashi sai lahira wani koyan gwada a a kai ka hoton mu yi shawara ni za ka yi min hakan da kai ko wani ka gani son yi min hakan ga yaron ka faɗa ka daina yi min haka tun da dan ɗana kake to yau mai son ciki ka bai son ciki kai kana komawa ciki ina komawa ni kaka wa haka kai ni ka wa haka Saura biyu. faɗa mani ba da sauki. Yadda ka dan jawa. Magana kawai. Binta ta zaka magana kawai. Binta tana gidansu tallan wanke ta kai. Eh akwai maganar ka A dangana ta faɗa maka. Kenan gwamro ka ce. To da ka za a faɗa maka. Ai to ka faɗa mani ba da sauki. Ai tana gida tana kirbe min hura ai a hadiya. Hmm, ai tana gidan su tallan bensin ta kai. Ejuwa. Ta ta kai. Tallan ta. Wace maka. ya hajiya jiya ta zaka ah. a a sai jiya ta zaka to tsaya zan maka tambaya ni kan ba ni dalilin gwamro nake shirka son ka faɗa ni don na ga yanzu tana daka tana yan boma da kuma yakka tana daka tana yan boma da kuma dija tana daka tana yan boma da kan nan ka suna daka suna yan boma. iyawa shine baya da gazawa wanda ke so na shine na fi so ko yaushe wanda bai so na banda Allah banda manzo banda inna banda baba ku ce ko yan walle shi ni ma ba na san sa banza eh to alƙare lafiya kun ji mai na kai kun kai kasar fito za saka da kai ko da lokaci muke ba ma ɗaga kai wata rana ina ban fasa ba ilele ilele mata mata rawa eh, kai kai dau salon mata ni na dau